Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25 da mita 31 sai mita 41 da kuma ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma fara a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da sahabu Imam Aliyu da kuma sauran abokan aiki daga Washington a gundumar Columbia ke barin cikin gabatar muku da shirin ma wannan yammaci na Lahadi ga kanun labarai. A jamhuriyar Benin mutane kimanin miliyan biyar ne suka kuma zuwa rumfunan zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasar da ake yau Lahadi. a siyasar amurka kuma jihohi biyar ne suka yi zaben fidda 'yan takara jiya asabar domin tantance waɗanda za su yi takarar shugabancin na amurka ƙarƙashin manyan jam'iyyun amurkan guda biyu a iraki kuma an kai wani harin ƙunar bakin wake a wajen birnin bagadaza yau lahadi aka halaka mutane talatin wasu da dama kuma suka jikkata to allah ya kyauta ranar asabar suka kaddamar da wani farmaki a kusan ce tsakiyar sambisa inda suka kakkaɓe 'yan ta'adda a dura ta ɗaya da dura ta biyu da mm. jango da jibiye. Mukaddashin darakta yada labarai na rundunar sojojin ƙasa na Najeriya kana sani kuka Shehu Usman wato kuka sheka Usman yake bayanin wani farmakin da sojoji suka kai kan wata makoyar 'yan Boko Haram a jiya Asabar. Akwai bukatun cewa yara su koyi ilimin kimiyya da fasaha da kere-kere da lissafi kafin ma primary school farfesa simon yalams na jami'ar abubakar tafa balewa da ke bauchi yake magana game da taron malaman kimiyya na duniya da aka kammala jiya a nan birnin washington dc da ku ji waɗannan rahotanni tare da shirin grace abdu na bishara yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya kusan mutane miliyan biyar ne waɗanda aka yi rijista za su ko kuma suka ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe yau lahadi a jamhuriyar benin da ke afirka ta yamma domin su kada ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasa mutane 33 ne suke takara domin su gaji shugaba thomas boni ya yi zai bar kujerarsa ce bayan da ya cika wa'adin da tsarin mulkin kasar ya kayyade na wa'adi biyu al'amari da ke kara karfafa kallo da ake wa ƙasar a zaman bar misali ta fuskar demokradiyya a nahiyar da take fama da matsalar shugabanni da suke takwas kurima ga tsarin mulkin ƙasar domin su dawwama kan iko shugaba boni yayi ya ga manema labarai a lokacin da yake kara tasa kuriya cewa zai mika magajinsa ƙasa wacce kanta ke haɗe a cikin 'yan takara har da prime minister lionel zionzu wanda shugaba bone da kuma jam'iyyar da take mulkin kasar suke mara baya da kuma hamshakin attajirin nan patrice talon wadda ya yi kudance ta cinikin auduga babbar abin da kasar benin take samun kudaden shigarta zinso yana shan suka saboda dangantakarsa da kasar faransa inda aka haife shi kuma ma nan ya fi dadewa idan ba dan takara wadda ya lashe zaben kai tsaye za a yi zaben fidda guni mako biyu bayan kammala wannan zaɓe. a siyasar amurka kuma jihohi biyar ne suke suka yi zaɓen fidda 'yan takara jiya asabar domin tantance mutumin da ko mutum yadda za su yi takarar shugabancin amurka gargashin jam'iyyun democrat da kuma na republican jam'iyyar republican ta gudanar da zaɓuɓɓuka ne a jihohi hudu inda mutumin da yake kan gaba tsakanin masu takara a jam'iyyar donald trump ya samu nasara a jihohi biyu wato jihar louisiana da kuma kentucky shi kuma senator ted cruz ya lashe zaɓen da aka yi a jihohin maine da kansas sannan sanata mako rubio da kuma gwamna kesik suke baya can a duka zaɓuɓɓukan da aka yi a zaben na jiya sanata cruz ya samu wakilai wato delegates fiye da na donald trump duk da haka har yanzu ne donald trump ke kan gaba da wakilai 378 yayin da shi sanata cruz yake da wakilai mai tan da 95 a bangaren 'yan jam'iyyar democrat kuma sanata bani sandan ne ya lashe 'yar tinken da aka yi a jihohin kansas da nebraska ita kuma tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ta samu gagaruman nasara a zaben da aka yi a jihar louisiana a halin yanzu dai clinton ta samu wakilai fiye da sanata sanders kuma tana can kan gaba da a yawan wakilai madam clinton a halin yanzu tana da wakilai 1121 idan a kwatanta da na sanata sanders wadda yake da wakilai 479 labaran duniya yake sauraro daga nan sashin hausa na murai amurka a nan washington dc a iraki an kai wani harin kunar bakin wake a wajen birnin Magadaza yau lahadi aka halaka akalla mutum talatin masu wasu mutane masu yawa kuma suka jikkata wani jami'in 'yan sanda ya ce maharin ya tuka wata mota ce da aka dankarawa nakiyo ya karata a wani wurin duba motoci a wajen shiga birnin hila da ke kudancin birnin na bagadaza a lokacin wurin duba motocin yana nan cike makil da motoci da suke son shiga wannan birni mutane fiye da arba'in ne kuma suka jikkata sakamakon wannan hari babu dai wadda ya fito ya dauki alhakin kai harin na yau lahadi amma harin yana da alamun aikin kungiyar isis wacce ta jima tana fafatawa da gwamnatin kasar tun bayan da ta kama wasu birane masu yawa a shekara ta dubu biyu a halin da ake ciki kuma shugaban afghanistan ashraf gani ya ce jami'an tsaron kasar sun kama wasu mutane waɗanda magoya bayan ƙungiyar isis ne a cikin ƙasar da yake jawabi ga 'yan majalisar dokokin kasar yau lahadi a kabul a bikin fara zamansu ya ce ƙungiyar ta isis tana daga cikin kungiyoyi da ke tada rikici a kasar amma ya ce burin ta shine kafa irin tata aƙidar mai na tsatsaucin ra'ayi za mu iya tinƙahon cewa a yau afghanistan ce ƙasa kaɗai a duniya da ƙungiyar da ish wato inkiyar da ake kiran ƙungiyar isis da larabci inda take gudu suna gudu a nan gahar kuma afghanistan za ta zame makabartarsu a ƙasa ƙasar da shi shugaba gani ya yi a lardin nan gahar da ke iyaka da pakistan a can ne isis ta kafa tun gatta fiye da shekara ɗaya yanzu kuma ta yi ƙoƙarin ta yada aƙidar ta a sauran sassan ƙasar ta wajen ƙaddamar da hare-haren ta'addanci Shugaban kasar China Xi Jinping ya yi gargaɗi mai tsanani ga shugaban kasar Taiwan mai jiran gado wadda ke da alamun zama ɗan indifenda. Kamar rahoton da kamfanin dillancin labaran kasar Xinhua ya buga, shugaba shi ya gaya wakilai da suke halartar taron shekara-shekara na majalisar dokokin China yau Lahadi cewa Beijing za ta yi mummunar adawa da duk wani yunkurin da 'yan awaren Taiwan suke da shi ta kowane hali, kuma hukumomin ƙasar ba za su sake kyalewa abin takaici na tarihin balle-balle ya sake aukuwa a halin yanzu ba. Tun a 1949 ne China da, da Taiwan suka balle lokacin da dakaru 'yan kishin ƙasa ƙarƙashin jagorancin Jiang Kai-shek. suka gudu daga babbar ƙasar da bayan da suka faɗi a yakin basasar da suka gwabza da sojoji masu biyayya ga shugaba Mao Zedong mai ra'ayin kwaminisanci. Beijing tana kallon Taiwan mai mulkin kanta a zaman lardin ƙasar da ya bijire daga wato daga nan ta yi alwashi za ta mai da yankin ƙarƙashin ikonta koda da ƙarfin tsiya. labaran duniyar kenan aka saurara. Madalla. Sojojin Najeriya sun kai farmaki kan wasu sansanonin 'yan Boko Haram da ke wasu sassan dajin Sambisa suka karkashe wasu tare da kwato wasu makaman da kayayyaki. kanar sani kuka sheka usman makadashin daraktan yada labarai na rundunar sojojin ya yi mana ƙarin bayani a tattauna da muka yi da shi ɗazun nan eh wato sojoji ne waɗanda suke runduna ta bakwai wadda kuma kasan ita kan taka su akwai brigade brigade hakan nan hmm. to amma waɗannan suna ƙarƙashin brigade ta 26 musamman ma wato bataliya ta 121 da take ƙarƙashin wannan brigade ta 26 wanda kuma kai ka sani wannan birgit ta 26 tana goza eh, eh. tana goza eh kwarai eh. to shine rana asabar suka kaddamar da wani farmaki a kusan ce tsakiyar sambisa inda suka kakkaɓe 'yan ta'adda a wani guri ko ziri da ya shahara wanda ake kiran shi dura ta ɗaya da dura ta biyu da hmm. jango da dibiye. sannan kuma wato sai garin haka an kashe 'yan ta'adda da dama to amma mm. muhimmin abu shine sai aka gano da wata salon dubara da suke yi mm. inda suke ɓoye hatsi ko kuma kayan abinci inda suke tona maimakon kasan an saba ana yin rumbu wanda za ka iya gani eh. wannan karkashin ƙasa suke tunewa suke rufe abinci sannan kuma sukan yi wani butun-butumi wanda suke haɗa shi da bama-bamai Haka wanda ta hakan ne ma har wato har sojojin guda biyu guda uku suka ji rauni amma dai suna da sauki hmm. kuma amma dai an kakkaɓe 'yan ta'addan kwarai da gaske ba ma kuma nan aka tsaya ba har an kai ga ƙauyukan amdaga makaranta da kuma amdaga madaci su ma dai suna wannan ƙarƙashin runduna ta da shidda. Eh. shi ne ma har shi babban kwamandan suna rundunar ta bakwai wato brigadier general victor ezugu ya kai ziyara inda ya yaba masu kuma ya jaddada cewar sojojin najeriya ba za su yi ƙasa a gwiwa ba har sai sun tabbatar da cewa an kakkaɓe 'yan ta'adda na boko haram duk inda suke a hmm. kowane lungu kuma yadda shi hafsan mu wato general tukuri su yi ya ba da umarni su waɗannan wurare da aka kai ma farmaki kun kai ne bisa kamar bayani da kuke samu daga wurin mutane ko kuma dai akwai wasu abubuwa ne da suka ankarar da ku cewa akwai cibiyoyi ko sansanonin 'yan boko haram a waɗannan wuraren? Wato ana samun wato jawaban sirri ta hanyoyi daban-daban. Amma wani abin farin ciki shine yadda mutane yanzu suke ba mu haɗin kai musamman ma da yake wannan an an ce kasan aka ce idan wai aski ya zo gaban goshi ya fi ya fi zafi. Mm. Akwai haɗin gwiwa da kuma fahimtar juna. al'ummar gari sun ga cewar lalle lalle azumin an ci karfin 'yan ta'adda na boko haram kuma ba yadda za a kai ga kakkaɓe waɗannan fitinannun mutane face da haɗin jama'a haɗin gwiwar jama'a mm. to akwai mutane da suke ba da bayanan sirri sannan kuma kamar yadda ka sani mu kanmu mun samu ci gaba ta fuska kayan aiki mm. akwai mu da na'urori na leƙen asiri waɗanda suke sama da sauransu To, kafin wannan ma akwai wani farmaki da shi ma a cikin 'yan kwanakin da suka shige sojojin ku suka kai a musamman ta yankin karamar hukumar biyu. Ko za ka ɗan mana karin haske game da wannan farmaki da kuka kai da kuma irin abubuwan da kuka gano a waɗannan wurare? Ye wato akwai wannan runduna ta 331 da wata kuma runduna ta ɗari biyu da talatin da ɗaya waɗanda suka kai a farmaki can wasu sansanoni inda wasu 'yan ta'adda na boko haram suke ɓoye wato wajen garin dosa ko da yake suka a akan ce doksa ne eh. sunan garin eh. to kuma inda su 'yan ta'adda na boko haram aka kakkaɓe su sannan kuma aka sami makamai da dama daga gare su idan za ka iya tunawa wato waɗannan 'yan ta'addar da suke fake a wannan gari su suka addabi mutanen wannan wajaje musamman ma wato ɓangaren kudancin borno to amma alhamdulahi yanzu abubuwa sun fara samun sauki wai ka dikidin mutuwa mai ban sai soja kun dikidin mutuwa mai ban sai soja dan wata fitina idata. ai ji kare amma a hana ko ta lalace soja amma a hana ko ta lalace wannan babban gamu bai da ruwa kuma da wannan babban gamu bai damun kashin makita da ruwa kuma da kanar sani kuka sheka usman kina aka ji To manyan malaman kimiyya da fasaha na duniya sun hallara a nan birnin Washington domin gudanar da taron shekara kan hanyoyin bunƙasa ilimin fasaha tsakanin yara. Farfesa Simon Yelams na jami'ar Abubakar Tafa Balewa da ke Bauchi na cikin waɗanda suka halarci wannan taro da wata ƙungiya mai suna ITEEA ta shirya. wato uh, wannan kungiya tana da dogon tarihi amma a takaice um, ta taso ne daga bukatu na cewa uh, kasa da kasa akwai bukatun cewa uh, yara su koyi ilimin kimiyya da fasaha da kere-kere da lissafi tun daga primary school tun daga kafin ma primary school mm. har su je secondary har zuwa university idan suka tashi da wannan ɗabi'a um, za su iya fahimcewa kuma su iya makansu za su iya gano wasu hanyoyi wanda za a iya a kirkiro wasu dabaru da za su taimaka ma duk wani yanki ko kasan da suna da irin problem ko kuma bukatu Uh, na kowane fanni ko na ruwan sha ko na da sauransu haka nan. Wato dai makasudi shine bunƙasa ilimin kimiyya a samu a faro shi tun daga farko kenan tun kafin yaro ma ya fara makaranta sosai haka ne haka ne mm. to menene taken wannan taro naku na shekara da kuka yi bana nan Washington um, a wannan shekara taron da shine uh, a STEM education wato uh, hada kimiyya da fasaha da kere-kere da, da lissafi mm. um, yadda in aka hado ta in aka koyar da ita a hadediyan haka nan za ta kawo cin gaban kasa to shine kusan zan ce takin kenan haka ya kana ganin kamar irin wannan tsari na ilmantarwa ko koyarwa mai wace irin nasaba yake da ita ga ƙasarmu Najeriya? a zahiri wannan shine zan iya ce wannan shine kyakkyawan hanya ko kuma hanya mafi kyau in har za a bi uh, kamar kasashe kamar najeriya inda akwai damuwai akwai bukatu daban-daban ya shafi ko uh, sadarwa ya shafi um, makamashi ya shafi um, gine-gine ya shafi um, uh, energy ok ah, shine mm, sadarwa ko makamashi, makamashi mm. da kuma kiwon lafiya mm. da kowane yanki da za ka yi tsammani to uh, bukatun shine inda za mu samu a fara koya ma yara da irin wannan ɗabi'a wanda ake kira stem methodology mm. ko kuma hanya ta a uh, integrate a hada komi duka mm. a koya musu to abinda zai uh, alfanun shi shine yara za su tashi da wannan sani da wannan fahimta kuma za su rinka samun bayanai za su kuma koyi hanyoyin da za su sarrafa amsoshi na wasu damowai na kasashensu mm. barin baka misali kamar yanzu muna sayan kayayyaki da yawa daga ka, a kasuwannin duniya mm. a yawancinsu a kere-kere ne da 'yan makaranta na, na, na kamar daga china daga america da sauransu suka suka sadar ko kuma suka gina mm. wayannan kuma ya yiwu ne saboda an fara koya musu ta wannan hanya da muke kokarin mu ce da jama'a su fahimta musamman a mm. kasashe irin namu kamar najeriya da mm. afirka gaba ɗaya haka nan mm. so ne alfanun irin wannan koyarwa ɗin irin wannan tsari na ilimi kullum ana samun ci gaba zance a kasashen duniya amma mu a kasar mu musamman najeriya sai ka ga cewa kamar kullum komawa da baya ake yi game da sha'ani na ilimi menene yake addabar mu To a zahiri wannan shine babban damuwanmu um, abin da ke faruwa shine akwai wannan ci gaba a duniya amma a Najeriya ba zan iya ce ci baya ba kam amma ba mu motsa sosai ba kusan muna wuri guda ko kuma ma muna ci bayan ma zan iya cewa hmm. wato za ka samu cewa um, ana koyar da kimiyya kamar science ana koyar da technology ana koyar da kere-kere na engineering akwai uh, lissafi da sauransu akwai entrepreneurship uh, ah, kaso, fannin kasuwanci kenan to amma damuwan shine kowanne ana koyar da shi kamar a rumbu-rumbu ne wannan rumbunci daban wannan wato kowanne daban kowanne daban ah. so idan yaro ya tashi zai zai koyi abinda kawai ya sa gaban shi ne ko na ko na, kere-kere ne ko kuma na injiniyarin ne ko kuma na lissafi ne kawai mm. to bai san menene ah, lissafin da ke cikin kere-kere ba mm. sosai bai san kuma kimiyyan da ke cikin ah, lissafin sosai ba so mm. abin yakan zama sai sun kai wani level kamar university university ma watakil sai sun kai digiri na biyu sai su fahimci ok akwai science akwai lissafi akwai komi a haɗe mm. to amma sauran kasashe ba haka ba ne da suke yi shine tun ana farkon tushen karatu mm. za a fara koya ma yara a kowane irin hanya akwai lissafi a ciki akwai eh, ilimin kimiyya irin na kere-kere a ciki mm. fasaha akwai kuma eh, na hanyar kasuwanci so yaro zai tashi ya, tashi da wannan sani din da koyon cewa komi yake koya akwai hanyar da akwai wayan abubuwan duka a dunkule a ciki mm. integrated stem approach kenan ba wala kankacci a yan musayyar gidansu karatu waɗansu kan waƙa sun kai nan Allah ya su tsuntsun asalin gidansu kan ice ne kini asalin gidansu bai rahi ba ni dai baban gida duniya ko dai man kiɗa ba zan taka ba Farfesa Simon Yelams na Jami'ar abokar Tafa Balewa da ke Bauchi game da taron da suka kammala jiya a nan birnin Washington DC. Masu sauraro ga Grace Alheri Abdu da shirin mu na gaba. Mabiyar Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Shirin da yake kawo muku rahotanni da hudu ba kan abin da ya shafi rayuwar Krista. Har yanzu muna tare da Archbishop na ɗarikar Katolika shiyar Kaduna, Reverend Matthew Ndagosa, wanda yake yi mana bayani kan wannan lokaci da Kristoci ke azumi da shirye-shiryen Ista. A cikin hirarsa da wakilinmu Iliya Kure, Archbishop Ndagosa ya bayyana mahimmancin wannan lokaci. lokaci ne wanda ya kamata mu kusanci Allah kuma kamar yadda muka sani shi Allah mai tsarki ne wanda kuma ya so ya kusanci Allah ya kamata ya kasance a cikin halin tsarki ya yi rayuwarsa yadda ya kamata akwai dokokin da Allah ya kai da mana amma a cikin rayuwar mu kula yau muka rayu kamar babu Allah muka yi rayuwar mu kamar mu mun halci kamu sabila haka a wannan lokaci a wannan lokaci azumi kan mu ce kamar su rade-rade mu ce kamar su bakin ciki mu ce kamar su rashin garfatawa juna akwai waɗanda watakila sun bata man rai akwai waɗanda watakila sun abinda ya yana cinye mai tuwa kwarya to wannan lokaci ne wanda ya kamata in kokarta in yi anniya kwar da gaske in kusashin Allah ya yi addu'a ya taimaka mani yadda zan garfata masu kamar domin kamar mu kirista addu'a ta ubanmu da muke yi mukan faɗi ka gafata mana zunubanmu kamar yadda muna gafatawa masu muna laifi ma'anar wannan shine cewa in na yi wannan addu'a ina faɗa wa Allah cewa in ban garfata wa wasu ba kada ka garfata mani sabila haka wannan lokaci ne idan dama akwai waɗanda kana gani kamar su abokan gaban ka ne ba suna sun yi maka abin da bai da kyau wannan lokaci ne wanda ya kamata a gafata masu a manta da shi a yi sulhu domin a kusanci Allah domin in lokacin Easter nan ya zo wato Pasca ya zo mu iya mu yi wannan biki a cikin halin da ta dace domin wannan kamar yadda na faɗa muhimmiyar biki ne to ba a biki da farin ciki ba biki ko mu da karan kanmu fa mu yan adam idan babban biki ya zo in baka da sabbin kaya me kakan yi kakan je kogi ka wanke dan wanda kake da su ko domin su zama eh, da tsafta sosai haka nan ma wannan lokacin da muna ciki kamar yadda na faɗa muna shirin mu yi wannan gagarumin biki mu yi wannan gagarumin idi saboda haka wannan lokacin ya kamata mu wanke su kayanmu mu shanya su mu yi ayon nasu domin in ranar biki ta zo mu shiga cikin wannan biki a cikin halin da ta dace akwai su ayyuka ne koko kamar zuwa majami'u da addu'o'i ta musamman da akan yi a irin wannan lokaci haka kamar yadda na faɗa kaga kamar shi azumi yawancin mu kowace akwai lokaci lokaci mukan azumi addu'a kowace rana muna muna addu'a akwai lokaci lokaci muna mukan mukan bada sadaka amma a lokacin azumi abinda ana bukata shine cewa muhimmantu cikin addu'a idan dama kamar a catholic church in ba na saba zuwa addu'a na safe kowace rana kamata ya yiwu a wannan lokacin azumi a azumi kwanaki arba'in nan in kara aniya in tabbatar cewa kowace rana na yi samako na je na je tare da jama'a mun yi addu'a domin so wannan lokacin lokacin aniya ne lokacin kara niya fiye lokacin yin abubuwa fiye da kima yadda mun saba yin su lokacin da mun shiga cikin azumi kamata ya yiwu mu yi su fiye da yadda muka saba yi wannan shine abin da ya kamata mu yi a lokacin azumi mu kara aniya mu yi fiye da kima a kowane shekara a ecclesia katolika takan fitar da kaman kan magana haka da takan tafiya a kai menene kuke tafiya a kai a wannan shekara a wannan shekara takin jawabai da muna yi a cikin wannan shekara shine cewa kamar yadda kowane dan adam yana da yancin rai yancin addini da sauransu haka nan ma kowane dan adam yana da yancin samun abinci biyan bukatan rai saboda haka wannan shekara iklis yana kiran mu mu yi tunani akan wannan cewa kamar mun sani muna da a cikin duniya muna da jama'a biliyon bakwai abincin da ana noma ana fitar a kowace shekara a duniya zai iya ciyar da mutum biliyan goma amma in mun ga a cikin duniya yau akwai jama'a mutum biliyon ɗaya waɗanda ba su samu isheshen abinci ba wai babu abincin ba waɗansu suna samu su ci su sha har su zubar kusa da su wasu ba shi da shi ma ka je bayan gidan wani zaka ga abincin da an ci an rage an zubar ga makwabci yana zama abin watakila masu yi kwana biyu kwana uku babu abinci saboda ka akwai damuwa damuwa ba rashin abinci ba ne damuwan shine yadda muna amfani da abinci musamman a kasar mu Najeriya mun sa cewa dukiyar kasar nan kashi 64 bisa ɗari na hannun kashi 20 bisa ɗari. Yan kalila ne suna da arzikin kasar nan galibin mutane ba su da shi. Sabila haka abinda ikkilisiya na jawo hankalinmu a wannan shekara cewa ba rashin dukiya a duniya shi shine damuwa ba ba rashin abinci ba ne amma yadda muna raba abinci yadda muna amfani da abinci shine babban damuwa sabila haka wannan shekara ecclesia yana jawo hankali mu cewa idan ina da shi in Allah yi mini albarka in Allah ya ban abinci in Allah ya bani abin hannu bai bani don ni kaɗai bane ya bani don jama'a domin kamar yadda lissafi mai sarki na faɗa mana ai ga wanda Allah ya bayar Allah haka nan Allah yana bukata shi ma ya bayar. To Allah ƙara mana fahimta. Yanzu a madadin Archbishop na ɗarikar Katolika shirya Kaduna Reverend Matthew Dagosa da wakilin ya kura da ya mana hira da shi sai kuma ya Jozel Marizan da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba da zumunta ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom To kada shafa da cewar ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga sahab na ya kuma zai karanto mana labaran duniya amma a takaice. a jamhuriyar benin mutane kusan miliyan biyar ne suka ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe saboda zaɓen shugaban ƙasa da ake a ƙasar yau lahadi mutane 33 ne suke takara domin su gaji shugaba thomas bon yayi zai bar kujerarsa ce bayan da ya cika wa'adin tsarin mulki da ya kayyade na wa'adi biyu al'amari da ke sake ƙara kallon ƙasar a zaman abar misali ta fuskar demokradiyya a siyasar amurka kuma jihohi biyar ne suka yi zaɓen fidda 'yan takara jiya asabar domin tantance waɗanda za su yi takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyun democrat da kuma republican jam'iyyar republican ta gudanar da zaɓuɓɓuka a jihohi hudu inda mutumin da yake kan gaba tsakanin masu takara a jam'iyyar donald trump ya sami nasara a jihohi biyu yayin da ɗaya daga cikin abokanan takararsa ted cruz shi ma ya samu nasara a jihohi biyu a ɓangaren democrat kuma bani sanda ya ci yar tinke a jihohi biyu yayin da hillary clinton ta sami nasara nasara a zaɓe da aka a jihar louisiana a iraki an kai wani harin ƙunar bakin wake a wajen birnin bagadaza yau lahadi aka halaka mutum talatin wasu da dama kuma suka jikkata wani jami'in 'yan sanda ya ce maharin ya tuka wata mota ce da aka dankara na kiyoyi ya karata a wani wurin duba motoci hakanan a wato a wajen duba motoci a wurin shiga birnin hila da ke kudancin bagadaza to a gaida sahabu masu sauraro da takardattun labarun nan muka zo ga ƙarshen shirinmu a wannan lokaci sai gobe da safe idan allah ubangiji ya kai mu da mu sake buɗe tashar mota rediyo domin jin wasu shirye-shiryen kafin nan dai ana iya ci gaba da sauraron mu kai tsaye a dandalin voa.com ko kuma a babban shafinmu na voahausa.com kafin mu yi ban kwana muna mika gaisuwar taziya zuwa ga alhaji hashim dan makwayan gumel tare da iyalansa dangane da rasuwar ɗansu ahmad hashim wanda ya rasu ɗazana a garin gomel allah ubangiji ya ji kansa da rahama ya sa ya huta kuma allah ya ba da haƙuri na jure wannan rashi muna mika saƙon taziyar kuma ga shi dr hashim tare da sarfilu hashim wato abokin aikinmu allah ubangiji ya ba da haƙuri na jure wannan rashi da aka yi yanzu a madadin sahabu imam aliyu wanda muka gabatar da shirin nan tare da wanda ya kula da ɗakin watsa shirye-shirye wato Caleb Geta Chu Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewar mu huta lafiya.